Asalamu alaikum. Um, a takaice uh, an faɗi man cewa ya kamata in faɗa da Hausa waɗanda abubuwa ne waɗanda muka yi a ƙarƙashin ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina. Wannan kaman a takaice ne tsakanin alif da ɗari eh, sorry tsakanin dubu biyu da goma sha biyar zuwa dubu biyu da goma sha shida kamar yadda na fara da turanci na ce lokacin da mai girma gwamna aka rantsar da shi ya ɗauki matakai na ganin tantance abubuwan da suke ƙasa karkashin ma'aikatan ilimi kamar riyar margaya farfesa Halimatu Sa'adiya Idris kenan a lokacin tana kwamishinan ilimi a jihar Katsina. Alhaji Abdu Ma'azu shi ne mijin ya yi mani bayani akan rasuwarta. To abin da ya faru dai mun bar Kaduna za mu koma Abuja. Muna cikin tafiya mun ci kamar kilomita tamanin zuwa cikin daga kaduna sai muka iske mutane bisa hanya ƙara bindiga da shi muka fara ji saboda sun ɓoye cikin ɗan lunguwa ka to sai da muka haye masu sai muka ga kawai abinda suke kawai shutin suke any vehicle kin wannan ne tsaye ya fada matata rushi ya ratsa hannunta har ya shiga cikin kirjinta ta samu excessive bleeding mun matsa gaba dan akwai ah, police post kusa da railway da su muka je mu gaya ma sai muka eskiba police ko ɗaya a wurin saboda haka nan dai muka samu taimako aka ɗauke ta aka tafi da ita asibiti alhaji ibrahim gambalawal shine babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar katsina wanda kuma ya yi aiki da ita margayar alaikum salam to ya hakurin mu na commission ya ta da asali mun gode Allah Allah ya ji kan tana so in dan ji irin abokan aikin ta na da irin ko akwai wani bayani da za su a game da ita bayani da kai kira muna cikin alhini amma bayani ne bai wuce jihar Katsina da Najeriya gaba ɗaya ba an yi da shi ba kuma na karamin Shugaban Profesa ce mai kamar maza, mata ce mai kokari kwarai da gaske da jaruntaka ah, da kwazo ga aiki. wanda kuma ba ta gajiya wajen aiki hakika ba karamin rashi aka yi ba wanda musamman ma constituency na ilimi ai kaga abin ne wanda ke tada hankali kwarai da gaske to amma a matsayin mu na musulmi mun san cewa duk wanda ya tada sai ba wani abin da ke da ce ta da muke dai ubangiji Allah sa ta ji a sa'a amin amin Ibrahim Gambalawal wani ne famanin sakatare na ma'aikatar ilimi ya zama na kwarai Malam Umar Salus wani masanin tsaro ne ya yi mani bayani akan irin matakan da ya kamata a ɗauka kar ka manta daga Kaduna zuwa Kano akwai 'yan sas da aka aje motoci ne hilos hilos ga sunan to amma yar matsalar share zan kara ba da wa'annan yan sas din ba zuwa za su kowanne ya samu inuwa ya zauna don zama su guri guda wa'annan nan wa'annan nan a samu masu sintiri kuma wa'anda aikin suke nan zirga zirga masu kai da komowa ga kuma wanda suke tsaye tun eh, da suna communicating da junan su in wani abu ya taso to wannan wannan zirga zirga sun kai junan su masu wannan illa za su ji tsoro amma na san kana zaune wancan daidai wurin shi na san inda wancan yake zama na san inda wancan yake zama to san za a bar tsakanin wancan da wancan za a yi wannan bannafa inda to a sakun masu sintiri da kuma ya kamata gwamnati a sirrance ta rika ta samu wasu kuma a sirrance wanda za su rika amfani da dama ta gwamnati wanda ba a san su ba su ma a ba su motoci a sirrance ba a san ko su waye ba su kuma su rika zirga zirga suna zagayawa margaya farfesa halimatu sa'adiya idris an harbe ta ne akan ta daga kaduna zuwa abuja a daren lahadin jiya a inda tuni aka yi jana'izar ta a kaduna kamar yadda addinin islama ya tanada da zaradin sani sashen hausa na murar amurka daga katsina a najeriya